Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a wannan mako za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda sojojin ƙasar ke ci gaba da gasawa 'yan ta'addar lakurawa aya a hannu. Toma Dalla. A kan iyakar Najeriya da Nijar, wato yankin Muntseka da ke cikin gundumar birnin Kwani a kudancin jihar Tawa, dakarun jamhuriyar Nijar na ci gaba da gasawa 'yan ta'addan Lakurawa aya a hannu, yayin da su Lakurawan ke kokarin mayar da wannan yanki wani sabon fagen daga ga dai cikakken karin bayani daga bakin abokin aiki na haruna mamman bako Askaran jamhuriyar nijar ne ke ci gaba da gasawa yan ta'addar da ake kyauta zaton cewa lakurawa ne a a hannu yayin da suke son mayar da wannan yankin wani sabon fagen daga kamar yan da ya wakana a tsakiyar wannan watan inda yan ta'addar suka surkike a cikin shanu domin sulalewa jami'an tsaron da ke wannan yankin sai dai rundunar sojojin kasar da ke aiki a halin yanzu da jirage maras matuka da ake ce ma drone da na'urori masu aiki da tauraron dan adam da ke hango abokanan gaba daga nesa da ma wata haɗakar kar da suke yi da sojojin mali da na burkina faso da ke kawo ɗauki ta sama da an ce ar a ko'ina a jamhuriyar Nijar a wani sabon salon yaƙi da ƙasashen uku suka bullo da shi a baya-bayan nan sai suka yi musu zobe a dajin wannan yankin a daidai lokacin da suke son su tsallaka zuwa tarayyar Najeriya domin kai ga sansanin su da ke jihohin Sokoto Zamfara da Kebbi kamin su sojojin ƙasar su shahe su daga doron ƙasa illa guda kawai daga cikin su ya samu ɗibar takare kamar yanda wani Sani mazamnin wannan yankin ya yi mini ƙarin bayani. Lalle sojoji da sun kaji bayanin su kai da sun kai musu kwanton bauna. Kamar su yan bindigan nan a cikin shanu sun kai shanu kamar shanu ya musu kariya don su musu ketare. Sun ka kawo jirgin sojin za ma sojojin suna bakon su an kai halbi sai shanu sun kawace sun ka bar su ga hili to nan na sojoji sun samu nasara bisa kansu wanda aka faɗa mana wani mahi kusa. su yan bindigan nan sun kai su nawa tunda an sojoji sun yi musu zobe ila ko an shahe su gaba ɗaya daga doron ƙasa ko ya abin ya kasance. talatin suke cikin talatin nan guda an kaga ya samu ya hallaka man saura an riga an kwantashe su dama a sauran ga da aka yi dai an kare da a motoci tun rana tana sama motoci suna ta biya suna wuce sai gaba sai yamma wanda wannan ke nuna kenan kwanciyar hankali ya dawo kenan eh kenan kura ta da basuwa sha ana iya cewa dai ana ci gaba da ƙara ɗamara a wannan yankin yanzu haka kenan a kware ku kware ku ana cikin ko ta kwana ko yaushe saboda jikalin waɗansu kuma su bullo baya ga waɗannan da kare ta. Shin menene dalilan da ake samun gama a baya-bayan nan a wannan bangaren na wannan kasar tsakanin 'yan ta'adda da sojojin kasar masanin lamuran tsaro kuma tsohon soja wanda ya aje aiki Abdurrahman ne Idrisa Kado soja ke cewa. Abin da yake faruwa wannan yanki na mun tsaika tun da ka san iyakoki addakwai nan saboda iyaka addakwai da Najeriya kuma 'yan ka ɗauki wancan bangare wa'inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hita ta iyaka da Mali. To kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya tun da nan ne headquarters nan ne cibiyar su take su yan ta'adda to kuma akwai yan ta'adda na Najeriya ko su wa'anda suke leko wannan yanki to kashi abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro amma sai mu ce alhamdulillahi domin jami'an tsaron mu ko yaushe tsaye suke bisa ga wannan yanki ba su ba su ɗaɗɗaki domin abin da yasa ba su ba su daɗaki duwan ga abu da kake gani yau in sun an ka taba gobe a taba in sun ka rugo dole a yi arangama in an kai wannan arangama in sun ka rugo nan dole jami'an tsaron mu alhamdulillah suna samun galaba gare su to shi a dalilin koyaushe wannan yanki yau in sun ka rugo sun ka taho nan an ka tare waɗanda a can bakin iyaka sun ka tare waɗanda kuma wayanda suke suivirkin ainihin pipeline kin nan kuma kullun dai akwai tsaro dai na kwarai mm. bisa ga wannan yanki shi yasa wayannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba A cewar Alhaji Ibrahim Nuruddin malamin zamantakewa a wata tsangaya a cikin garin Tawa, turawan yammacin duniya ne ke amfani da waɗansu 'ya'yan ƙasashen nan domin tunzura waɗansu ƙabilu da su ɗauki makamai. A kalli wata ƙabila musamman a yi mata dubin ta'addanci a cikin al'umma abu ne wanda yake da illa ga zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya a cikin wace al'umma ko wace kabila ana iya samun wanda suke iya su saki hanya ko ta saba ma doka da sauransu wannan abu ya kamata a hatara bisa kan shi musamman abin da shi kasashen mu na musamman na IOS ana so a sa rudani ne a cikin al'umma a nasa bangaren Abbas ba wani masanin tattalin arziki na cewa dukkan waɗannan matsa matsan da ake son a sanya wa wannan yankin ta hanyar zamna tsayen 'yan bindiga ba wani abu ne ba ake so illa a kawo cikas ga tattalin arzikin kasar ta la'akari da cewa ita ce babbar hanyar da ta haɗa gabasci da yammacin kasar da ma hanyoyi masu zuwa arewacin kasar. Hanyar kwanni ita ce sauran kayan masarufi da ke shigowa hanya ce ta kasuwanci tsakaninmu da mu da 'yan Najeriya. An bi duk matakan da za a yi ɗauka domin a raba ta da 'yan ta'adda. To, amma dai shi ka nan, a ce wai a zamna a yi tattauna da ɗan ta'adda saboda ayi sulhu wannan ba ta taso ba ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terrorist da ɗan ta'adda sai dai in shi yadda ya kawo kan shi. Ga Malam Umar Saidi nan ba da jumawa ba yankin zai ƙara ƙarfafuwa da tsaro tare da kawar da shakku ga matafiya da zara an ka kammala gina barikin soja ganin cewa aikin na da kammala. Su magabata sun sa abin da ke wakana kuke ganin kwanan nan nan biyu wasu abubuwa suna nan suna ta faruwa na wanda suke da alaka da tsaro dan a kawo tsaro bisa kan wannan bangare da aka ganin yan da suna nan suna shirya wasu abubuwa daban-daban yan wannan bangare da kuma su durobobin da suke bin wannan hanya ta RNN idan suka ga wannan abu an tabbatar da shi abubuwa ne wanda zai sa wasu ba za su damu ba kuma sun san abu ne wanda duk wani makirci da wani wanda baya son kasar namu yake shiryawa kuma za ku ganin abun ya zo da sauki yanzu haka dai tun wannan kakkabar da sojojin ɗin suka wa 'yan ta'addar ba a sake jin ɗuriyar su ba a gefen muntsika yayin da gwamnatin ta jamhuriyar nijar ta ƙara ɗaukar matakai na sama da na ƙasa domin daƙile dukkan wani motsi na 'yan ta'addar a wannan gefen ƙasar a gaida haruna mamman bako Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Haruna Mamman Bakon, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai na ke sallama da ku.